da ya jefa dan uwansa da aibin da bai aikata shi ba to shi ba zai bar duniya ba sai ya yi wannan aibin ko da gobe ko zai mutu saboda annabi sadiqul masduq ne ya faɗa hadisi sahihi man ayyara ahahu bi aibin lam yaf'alhu lam yamut hatta yaf'alahu wanda duk ya jefa dan uwansa da wani aibu wanda shi dan uwansa din nan bai yi wannan aibin ba bai san da shi ba to shi ba zai bar duniya ba sai ya yi wannan abun